This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voa voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. majiya daga jami'an tsaron ƙasar kamaru sun ce akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu a sakamakon harin da ƙungiyar boko haram ta kai a ƙasar harin na jiya asabar da aka kai a arewacin kamaru mai nisa shine irinsa daga cikin jerin har-haren da ƙungiyar boko haram ta daɗe tana kaiwa a ƙasashen na kamaru chadi nijar da kuma najeriya wannan ƙungiyar ta boko haram dai wadda ta daɗe tana ikirarin ganin sai ta kafa daular islam a najeriya ta jima tana kashe mutane a arewa maso gabashin najeriya wannan ne ma ya sa sauran kasashe makwabta irin su kamaru ba da gudunmawarsu wajen yaƙi da wannan ƙungiyar wadda har yanzu ake ta atabu da ita ƙasar kamaru dai ta ba da gudunmawar sojan da ya kai dubu da bakwai domin ganin najeriya ta samu nasarar wannan yaƙi take yi da waɗannan 'yan ta'addan domin fuskantar babban ƙalubalen tsaro da ke gabansu na yiwuwar kai musu hari kasar belgium ta inganta matakan tsaro a babban birnin kasar wato brussels inda ta gargaɗi 'yan kasar da su gujewa wuraren da ke da cunkoson mutane kana jami'an tsaro sun kara azama wajen ganin sun farauto wanda ake tuhuman nan da aikata aika-aikan nan da ya faru ranar 13 ga watan faris a faransa prime minister kasar na belgium charles michael ya ce mutanen da ke dauke da makamai da kuma bamamai na iya kai hari a ɗaya ko fiye da wasu wuraren da ke cikin babban birnin kasar prime minister michael ya shaidawa wakilin wannan gidan rediyon jami datma cewa gargadin da mahukuntan suka yi ya biyo bayan bayanan sirri ne da ke cewa tana yiwuwa waɗanda suka kai hari a paris su kai hari na kunar bakin wake a ɗaya daga cikin manya-manyan matattaran jama'a da ke cikin kasar na belgium ya ce hawa kuma an samu makamai a cikin gidan ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma da kai hari a paris a nan babban birnin na brussels shi ma jakadan amurka da ke brussels ya gargaɗi amurkawa da ke zaune kasar da su ci gaba da kasancewa cikin gidajensu idan ko ta kama su fita to su tabbatar su rika kaucewa inda dandazon jama'a suke yanzu haka mahukunta a dukkan faɗin kasashen turai sun kara ƙaimi wajen ganin sun farauto abdulsalam wanda aka yi wa ganin ƙarshe yana kokarin tsallaka bakin iyakar ƙasar da belgium a ranar 14 ga wannan watar sai kuma rahotanni sun tabbatar da kashe wanda ya kitsa wannan harin wato abdulhamid abaud sakamakon wani samame da 'yan sanda suka kai a maboyar da ke wajen arewacin paris din labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba barack obama ya yi allah wadda rai da harin da aka kai a wani hotel a kasar mali da ya yi dalilin mutuwar mutane 21 shugaban ya ce tilas a ƙara himma wajen ganin an gano waɗanda suka aikata wannan aika-aikan da yake magana a wajen wani taron kasashen yankin asiya wanda aka yi a malaysia shugaba obama ya ce harin na ranar juma'a da aka kai a bamako babban birnin kasar mali ya kara sawa amurka jajircewa game da yakin da take yi na ganin sai ta durkusar da 'yan ta'adda ya ce kamar harin da aka gani a paris wannan da wasu ire-iren da ake kaiwa wasu wurare ya sa ya zame wani tuni da cewa ta'addanci na yi wa kasashen duniya da yawa barazana obama ya ce amurka da ƙawayenta suna da ƙwarin gwiwan ci gaba da kare 'yan su kuma sai sun yi ƙoƙarin ganin sun ga bayan ko sun kasara 'yan ta'adda kana su gano su duk inda suke a duniya da kuma niyyar ganin sun kasara su ta yadda lamarin su zai zame tarihi ƙungiyoyi biyu ne dai suka ɗauki alhakin kai wannan hari na mali yau lahadi ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai fara ran gadi a kasashen gabas ta tsakiya kuma abubuwan da zai mayar da hankali a kansu sun hada da rikicin da ake tsakanin palestino da isra'ila sai kuma fadan da ake na isis da syria mai magana da yawon ma'aikatar tsaron kasashen waje john kibi ya faɗa jiya asabar cewa kiri zai fara yada zango ne a isra'ila sai kuma yammacin kogin jordan sa'il nan ya isa haɗaɗɗiyar daular larabawa a cikin sanarwar da ke ɗauke da sa hannun shi kebi ɗin ya bayyana cewa sa'ilin da kiri ya isa tel aviv jerusalem da ramallah zai tattauna da mahukuntan waɗannan ƙasashen ne akan abin da ya shafi harkokin tsaro a yankin nasu ciki har da syria da ma ƙungiyar isis hawa kuma sa'ilin da ya isa abu dhabi zai tattauna akan harkokin demokuraɗiyyar yankin da kuma batun tsaro kiri dai ya kai sama da shekara guda rabon da ya kai ziyara a isra'ila tun a cikin watan satumba ne aka ta samun tashin tashina tsakanin falasinawa da yahudawa wanda hakan ya dalilin mutuwar isra'ilawa 15 kana falisinawa wajen su 66 wannan ko ya biyo bayan raɗe-raɗin da ake bazawa ne na cewa wai isra'ila na ƙoƙarin kwace gabashin jerusalem wurin da musulmai ke ɗauka da babban muhimmanci game da addinin su ƙasar bangladesh ta kashe wasu 'yan siyasan ƙasar su biyu 'yan adawa waɗanda ta ce ta same su da laifin aikata ayyukan asha da ke nasaba da yaƙi lokacin yakin neman 'yancin kasar a shekarar 1971 ali alhassan ahmed mujahidin wani babban dan siyasa daga jam'iyyar jam'iyyar islami wato jel party da kuma salahuddin kada chodhori shugaban jam'iyyar adawa ta bangladesh national party wato bnp babban jami'in 'yan sandan kasan chief akm sahirul hawk shine ya tabbatar da cewa yau da sanyin safiyar lahadi ne aka rataye waɗannan mutanen biyu babban kotun ƙasa da ƙasa na ƙasar ta bangladesh ita ce ta yanke musu hukuncin kisa tun a cikin shekarar 2013 kuma ta yi watsi da ɗaukar ƙarar da dukan suka yi sa'ilin da ta yanke wannan hukuncin an rataye waɗannan mutane biyu ne jim kaɗan bayan sun gama ganawa da iyalansu a cikin gidan yarin ministan harkokin cikin gida na ƙasar abdulzaman kan kamal ya ce ahuwar shugaban ƙasa kaɗai ne ka iya fidda mutanen abinda kuma shugaban ya ƙi yadda da hakan tun farko yanzu haka dai jam'iyyar ta jel ta yi kira ga 'yan kasan da su tsunduma cikin wani yajin aiki na sai abin da hali ya yi tana cewa gwamnati na kokarin ganin ta hana a dawa ne a kasar sai dai kafin aiwatar da wannan hukuncin gwamnati ta yi hasashen ta da zaune tsaye abin da ta sa abin da ya sa ta ƙara matakan tsaro a duk faɗin ƙasar shi dai mujahidin ɗan shekaru 67 ne shi kuma chahuri ɗan shekaru 66 yanzu haka dai an miƙa gawarwakinsu ga iyalansu domin binne su. 'yan sanda a kudancin honduras sun ce sun tsare wasu maza biyu 'yan kasar pakistan da wata mace 'yar kasar syria a jiya asabar 'yan sandan suka ce waɗannan mutane sun shigo ƙasar ta barauniyar hanya ce kuma ga bisa dukkan alamu suna so ne su tsallaka su shiga amurka 'yan sandan suka ce sun kame waɗannan mutane uku ne a cikin jihar choleti kusa da bakin iyakan nicaragua jami'an suka ce ba su da cikakkun takardun izinin shigowa ƙasar ta honduras wanda yanzu haka suna hannun jami'an shige da fice ana musu tambayoyi kame waɗannan mutanen ya zo kwanaki biyar bayan da babban alkalin ƙasar ya umarci a tsare wasu 'yan ƙasar siriya su biyar da aka kama cikin ƙasar kuma sun sato fasfo ɗin ƙasar girka da niyyar zuwa ƙasar amurka mahukunta suka ce ga bisa dukkan alamu mutanen ba su da nasaba da 'yan gudun hijira Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa ƙasar mu Yamani ko kuma mu ce Bama. Wannan zaben dai wanda aka yi a wannan kasar yana cike da tarihi domin kura wanda a yi zaɓe a kasar tun a shekarar 1990. Wannan zaben dai an yi shi ne a ranar 8 ga wannan watan da muke ciki kuma jam'iyyar adawa ta 'yar fafutukan kare haƙƙin bil'adama nan an san su ci wato national league for democracy ita ce ta lashe zaɓe da tazara mai yawan gaske domin ko ta fi kowace jam'iyya yawan kujerun 'yan majalisar dokokin ƙasar sai dai biyo bayan tsarin dokar ƙasar ya hana wa ita an san su ci daman tsayawa takarar shugabancin ƙasar sai da sanin kowa ne wannan matan mai farin jini yanzu jam'iyyar ta ce za ta juya akalar gwamnatin ƙasar domin ko ita ke da yawan 'yan majalisa ga da yadda mutane suka ɓarke da sowa lokacin ta isa rufan jihar a wannan ranar lokacin ta iso rumfan ne aka ce mata wannan zaɓe tamkar kaddara ce amma sai ta amsa cewa It's certainly not a great democratic condition. Whether it is or not, we'll have to wait to see after the elections. Wannan ba gaskiya ba ne, kuma batun cewa zaben kaddara ne wannan duk ba haka ba ne. Ko da yake mun fara ganin take-taken wasu jami'ai, amma dai abin da na yi amana da shi shine nasara ta mace. Da kuma aka ce mata ai dokar kasa ta hana ta zama wa shugaban kasar ta bama ana ma ga abin take cewa constitution says nothing about somebody being above the president i said i'm going to be above the president oh i've already made plans ba shakka dokar kasa ta hana mutum ya zama shugaban kasa amma kuma wannan batun magana ce kawai ni ina dab da zama shugabar kasa wannan kuma dabara ta rage gare ni ba abu ne da zan faɗi a fili ba to sai dai kafin a yi wannan zaben yan jarida sun samu zarafin zantawa da ministan yaɗa labarai na kasar na miyama wato yahitut game da shi wannan zaben kuma ga yadda hiramsu ta kasance da yan jaridan da farko an fara tambayar sa ne ko ina aka kwana game da batun zaben da aka yi so now uh, we are entering the second uh, two and a half year of our transition to democracy so if we look back to those past two and a half years we made a lot of achievement But now we also have the, a lot of challenges. To yanzu dai muna cikin shekara ta biyu da rabi kenan na kokarin da muke yi domin canji daga mulkin soja da muka fito zuwa mulkin demokradiyya. Domin idan muka yi waiwaye cikin shekaru biyu da rabin da muka yi zuwa yanzu, muna iya cewa mun samu nasarori da yawa game da batun zaɓe ko kuma demokradiyya. Haka kuma mun samu kalubale da yawa. To da yake yanzu an yi zaɓe, ina batun hursunonin siyasa ya kwana, yanzu nawa ne a kulle. Uh, I cannot tell that in exact number. I think just maybe two or three hundred. Ba za a iya cewa ga adadinsu ba, domin gaskiya ban da hakikanin masaniya. Kila za su iya kai ɗari biyu zuwa ɗari uku ba ni da tabbacin haka. So sai dai da aka cewa ya yi hitut, ko wannan kamar sun yi amai sun lashe ne, domin gwamnatinsu ta ce kafin zaɓe ba za a rage hursunonin siyasa ba, amma yanzu gashi yana cewa akwai akalla biyu. zuwa 300 a kulle. That's what the president in the end of this year so he promised that there will be no more political prisoners in our country. Ba shakka abinda shugaban ƙasa ya ce kenan daga ƙarshen wannan shekarar ba za sake samun hursunonin siyasa ba. Batun masu yin zanga-zanga kuma ana kama su ne domin neman a yi zaɓe sun karya doka domin doka ta hana zanga-zanga idan ba gyara aka yi wa dokar ba to har yanzu duk wanda ya zanga-zanga ta neman zaɓe ko kuma batun demokradiyya ya karya doka. To da yake an yi zaɓe an gama ya kuke ji da batun sukan gwamnatin ku da ake yi da kafin wannan zaɓen. So in the first years we are not very used to that kind of criticism. So sometimes some of the government officials are angry about that criticism. But the president set the example. You have to face this kind of criticism and what you have to do is you know, to present the truth and to present the transparency of the government work at uh, the best, best thing to da farko ba mu jin daɗin yadda suke sukar mu game da wannan batun ayi zaɓe ayi zaɓe amma daga baya shugaban kasa ya ce dole ne mu saba da jin ire-iren waɗannan sukar kuma sannan a hankali gashi mun saba kuma yau ba gashi an yi zaɓe a kasar ba kullum kokarin da muke yi shine mu wa mutane abin da gwamnati ke ciki. shi shugaba adali ne sirrin zaman yanzu kuma bari mu leƙa jihar kogi inda aka yi zaɓe jiya sai dai kafin jiyan hukumar zaɓen najeriya ta ce duk wani ɗan takara mai neman yin maguɗi to hukumar zaɓen ta ce ya sake lale domin kwamishinar zaɓe hajiya amina zakari ta shaidawa wakilin sashen hausa sale shehu ashaka cewa sun ƙara daddakile hanyoyin maguɗi ga dai bayanin da hajiya amina ta yi wa salan eh kamar yanzu kogi da bayelsa mun fitar da notice kan cewa za su iya canja mazaɓarsu daga wani garin zuwa bayelsa ko kogi ko ma cikin kogin su canja local government ko ma polling unit ba ka son ta kofar gidanka ka canja gida to yanzu mun samo da yadda za a yi ta cikin na'urar kwamfuta sannan kuma shi ma zancen kan cewa aiko sakamakon zaɓe ta kwamfuta mun ma fara yin su a ƙananan zaben da aka yi kafin babban zaɓe amma lokacin babban zaɓe muka ce bari mu ajiye shi mu ji da kadiri ta kunna so yanzu ma za mu ci gaba mu gyaggyara inda muka yi kurakurai to bayan haka kuma yanzu za mu yi kokari ma shi kanshi sakamakon mu shigar da shi ta cikin kwamfuta ko da baya wani tasiri mu dai nan daga shadakwata za mu ga me ake yi man mutane suka san muna ganin ta dan kurakuran da muke samu a wasu wuraren a kwace takardun a canja zai yi sauki idan mutum ya san gashi an riga an dau hoton ta polling unit gashi card reader ta riga ta faɗa abin da ke mazaɓa sannan an zo nan sama an ga ta canja kaga akwai matsala za mu iya kamo wanda ya yi wannan laifin nan take a can jihar sokoto ko yan jam'iyyar apc ne a zaben fidda gwani na kananan hukumomi aka yi ɗauki ba daɗi kamar yadda murtala faruk sanyin ya aiko mana a cikin wannan rahoton wasu 'yan takarar dai sun yi korafin tilasta musu janyewa wasu wasu kuma sun yi zargin an yi musu ɗauki ɗora saɓanin wanda jama'a ke so lamarin da ya fi kamari a karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa inda aka soma zaben fitar da gwani to amma daga baya ya rikide zuwa baiwa hammata iska tsakanin wakilan 'yan takarar cikinsu ko har da zababbun 'yan majalisar dokokin jihar waɗanda ɗaya daga cikinsu ya karɓe wasu ƙuri'u ya kuma yayyaga su sunana honorable ibrahim azaka sarki wanda an kai sanda honorable mai kaji dan majalisar dokoki na jihar sokoto mai wakiltar sokoto na su biyu a halin da ake ciki ina fahimci cewa kana ɗaya daga cikin wakilan ah, abdullahi hassan a wurin zaben fitar da gwani ni agent ɗine ne abin da ya faru lokacin da aka zo su ɗayan abokan takara sun yi tsaye cewa duk wanda annan ya zan dole shi ba su ƙuri'a su su rubuta mun ka ce musu doka ta da haka Allah ya nuhi an kai zaɓe lafiya aka ƙare lafiya aka tara ƙurƙuza alisa hawa kowa ya gani namu sunninka nasu su kaso biyu shugaban zaben wanda an ka turo ya kwashe ƙuri'un ya sa cikin aljihu ne yana so ya gudu da su Allah taimake mu jami'an tsaro sun ka tare shi a can exit na fita sannan ya dawo ya hidda ƙuri'un sai suka ba ejen din wancan ƙuri'un namu ya yayyage a wurin. Sunana ɗaya bugandu. Mu talakawa mun zaɓi ga wanda muka buƙata. Su manyan ba su son ba Allah ga sun yi tsaye sun taru ba su so ne Allah ya kai shi. Kana da tabbacin cewa shi lashe zaɓen fitar da gwani? Ina wallahi shi ya lashe zaɓe. Abdullahi Hassan shi ya ci zaɓe. Na zanta da shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto Alhaji Usman Dan madami Isa dangane da wannan badakala da ke kokarin kawo farki tsakanin 'yan jam'iyyar. kowace an tilasta ma ya janye bai faɗi gaskiya ba. Kwamiti ne ake sawa na sasanta kuma duk inda aka ce a sasanta wato za a kira kowane bangare a ce wani jaye ma wannan. Idan ba su yarda ba shine sai a bada dama a ce ta ku a je a yi maku zaben da gwani. Wasu guraren da aka yi zaben ma cike suke da cece ku ce misali a karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa wanda har kawo yanzu ba ku bayyana sakamakon ba. A duk inda 'yan jam'iyya suka samu rashin fahimta lokacin zaɓe gaskiya uwar jam'iyya za ta ɗan zama in mutane na a tunzoye to duk hukuncin da an yanke wasu ba za su ji daɗi ba suna cikin hasala nan gara a bari sai kura ta lafa sa'annan a fidda gaskiya. Akwai zargin cewa manyan jam'iyyar APC a karamar hukumar suna goyon bayan wani ɗan takara yayin da kuma suke ƙin wani wanda ake ganin kamar shine zai yi rinjaye. To yalla bai ba ka ganin kai da ɗan jarida haka ne sanin wanda bai son wani ni a matsayina na shugaban jam'iyya ni ban ɗauki cewa akwai wasu shugabanni na APC ba waɗanda ba su son wani ɗan takara domin da ya'yan eh, APC na. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton da ba a bayyana ɗan takarar shugaban karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa ba a daidai lokacin da hukumar zaben jihar ta bayar na gabatar da 'yan takara yake kokarin karewa To Allah ya kyauta. yanzu a madadin sale shewa a shakara shi murtala faruk sanyi da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu da cubahiro ne wanda ya daidaita sautin shirin ni ma madugon shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman to a makon da ya gabata mun fara tattaunawa kan batutuwan da ke haddasa rikicin makiyaya da manoma inda muka ji bayanai daga bangarorin da lamarin ya fi shafa A wannan makon kuma za mu ɗora ne akan irin tasirin da wannan rikici ke yi kan tattalin arzikin yankin da ake samun rikici ko kuma ma ƙasa baki ɗaya. Inda na mika wannan tambaya ga Malam Yushau Aliyu ƙwararre a fannin ilimin tattalin arziki. A zahirin gaskiya in an ce noma a tattalin arziki to ana nufin fa da juya ƙasa ne da shuka da dabbobin duka noma ne. To a yanayin abin da ke faruwa musamman a yankin Afirka ta yamma inda aka fi samun waɗannan faɗace-faɗace mai kuma yana da tarihi mai tsawon gaske shine na farko su wanda suke zo da dabbobinsu na ɗaya suna hasarar ana hasarar rayuka kaga ana hasarar makiyaya na biyu kuma a wani lokacin ma su kansu dabbobin ana hasarar su don ana karkashe su ko a harbe su ko a jijji musu ciwo a yi hasarar abin da ya kamata a ciyar da mutane sannan a bangaren manoma abin da ya fi faruwa shine akan kashe manomi lokacin da ya shuka amfani sannan a rasa wanda zai gyara amfanin wanda zai taimaka ma kasuwan ƙauyen wajen sayar da kayayyakin in ya nuna da kuma ciyar da mutanen ƙauyen wajen samun abinci da kuma samar da abincin da aka noma a waɗannan ƙauyaku zuwa birane da wasu kasuwanni da suke buƙatar abin da ake noma a irin wannan wuri to amma galibi a tattalin arziki irin na afirka ko kuma irin na wannan yanki da muka fito na afirka ta yamma shine babu wasu hukumomi waɗanda suke da ƙwarewa wajen buga irin waɗannan hasarori. To bayanan da suka gabata a makon da ya wuce an zargi gwamnatoci da rashin ɗaukan matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen irin wannan rikici musamman ma a jihar Filato. To amma daraktan sadarwa da hulɗa da jama'a na gwamnatin jihar ta Filato Samuel Emmanuel Nanle ya musanta wannan zargi. kamar yadda za ku ji a tattaunawarsu da wakilin murya amurka zainab babaji wannan gwamnatin da ta hau mulki ta kira al'umman fulani tare da kuma birin manoma da sauransu don su samu zama su fahimci juna akan wayannan ababen da matsalolin da muke fuskanta an kuma samu cin gaba a wannan zaman ganin cewa an fito da mutane daga kananan hukumomi wanda suka fito daga ward ward su da kansu suka fito tun da yake kowa ya san irin wahalar da yake fuskanta wata sa'in a wayansu wuraren za ka ga ana neman inda eh, shanu da sauransu za su dinga samun ruwa ne kawai wayansu kuma ana neman inda dai za a dinga kiwon su ne wayansu kuma hare-haren ana samu ana fuskantar su sa'in da mutane suke wucewa eh, mun san dai fulani da ƙaura daga wuri ɗaya zuwa wani wuri kuma daban to irin wayan ababen ne muka ga cewa idan ba samu an fahimci juna sosai ba za a samu cin gaba a wannan tafiyan ba shine gwamnati ta naɗa kwamiti wanda take karkashin john gobak ni tsananin magatakardan gwamnati a bara wanda kuma an samu cin gaba ganin fulani sun fito da wakilu guda bakwai mutanen biron ma sun fito da wakilu guda bakwai kuma an yi zama kuma an fito ta sharori wanda ake ganin za a samu zaman lafiya to ya zuwa yanzu akwai wa'yansu nasarorin da za a ci an ci ma eh akwai an ci nasara tun da yake kinga hare-haren da da aka wani ta ragu sosai ta ragu sosai da za ka ga mutum yana aikinsa a gona kawai sai ga an buɗe masa wuta yanzu babu irin wannan ko kuma ka ga mutum yana kiwo ya ga buɗa masa wuta ko kuma ka ga mutum ya je a sa guba a cikin mangoro ko kuma a cikin ruwa sannan ka ga a ce awakai da dawakai gaba ɗaya sun samu an kashe su to ko ta yaya za a shawo kan wannan rikici musamman game da batun da ya shafi rufe hanya a tare mutane a lokacin da tarzoma ta barke shugaban wata kungiyar matasan birom george daliop chuang wanda ya mana sharhi a makon da ya gabata shine fara da cewa ah, muna kokari ne mu gaya musu da cewa wannan hanya ba mai kyau ba ne domin yawancin matafiyata maybe ma ba su san abin da ya faru ba su sun fito daga wani guri ne suna wucewa so muna ƙoƙarin in abu ya faru su zama a annase sai a jira a ga abin da hukuma za ta yi rokona shine jama'a su zama da haƙuri su zama kuma da gafartawa to yayin da coji ke wannan kira Addo Idris, wato shugaban kwamitin rikon kwarya na kungiyar Meti Allah a Najeriya yana ganin cewa. Mafita ɗin ita ce, mu ɗinke baraka, mu mai da zumuncin mu na da wanda muka gada don mu da su ba wani bako. Mun san juna tuntuni, mun zauna tare tuntuni, mun amfani juna tuntuni. Kowa ya san mutuncin dan uwansa ba sabon abu bane Sai dai kawai tunda wani abun ya shigo to sai mu tura wannan wanda ya shigo wanda bai da daɗi ɗin sai mu koma abin da muka fi sani wanda muka iske iyaye da kakanni suna yi na son juna na zaman tare na taimake taimakekeniya na son ki sani mu tashin mu ma a dazuzzuka abokanan zaman mu kawai su ne birom ɗin daga mu makiyayan sai su wallahi kuma muna zama na mutunci na keniya na amincewa juna to ina fata mu koma ga wannan tunda irin mu din ba su kare ba wanda ma suka haife mu akwai su shi ma shugaban fulanin jihar taraba mafin da umar buran bai yi nisa da ra'ayi na arda idris ba kan yadda za a shawo kan rikicin makiyaya da manoma to faɗa makiyaya da manoma mafitan shi abu ɗaya ne kawai hukuma da sarakunan gargajiya har zuwa masu anguwanni da ardo ardo su ɗauki matakin su da suka ɗauka na da wanda duk bafulata ne da ya zo wuri an san da zuwan shi duk manomi da ya zo an san da zuwan shi sannan duk wani abun da ya faru na barna ya zama na an sulhunta a gaban wa'annan hukumomi ba sai an kai ga hukumar ɗan sanda ko kuma alkalai ba don haka muna son a mana adalci amma ba ne adalci a koma tsari irin na da tsari irin na gargajiya in Allah da nan ne za mu samu zaman lafiya. Mafindi Umar ɗan buran kenan shugaban Fulanin jihar Taraba wanda da kuma ka nemi kawo ƙarshen wannan shiri namu. A kuma madadin wakilan murya Amurka wato Zainab Babaji da Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. majiya daga jami'an tsaron ƙasar kamaru sun ce akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu sakamakon harin da ƙungiyar boko haram ta kai a ƙasar harin na jiya asabar da aka kai a arewacin kamaru mai nisa shine irinsa daga cikin jerin har-harin da ƙungiyar boko haram ta daɗe tana kaiwa a ƙasashen kamaru chad niger da kuma nigeria. wannan kungiyar ta boko haram wadda ta daɗe tana ikirarin ganin sai ta kafa daular islam a najeriya ta jima tana kashe mutane a arewa maso gabashin najeriya wannan ne ma sa sauran kasashe makwabta irin su kamaru ba da gudunmuwar su wajen yaƙi da wannan kungiyar wadda har yanzu ake a tabu da ita domin fuskantar babban kalubalen tsaro da ke gabansu na yiwuwar kai musu hari kasar belgium ta inganta matakan tsaro a babban birnin kasar wato brussels inda ta gargaɗi 'yan kasar da su gujewa wuraren da ke da cunkoson jama'a kana jami'an tsaro suka kara azama wajen ganin sun farauto wanda ake tuhumar nan da aikata aika haikan nan da ya faru a ranar sha uku ga watan nan a birnin a paris prime minister kasar na belgium charles michael ya ce mutanen da ke dauke da makamai da kuma mai na iya kai hari a ɗaya ko ma fiye da wasu wuraren da ke cikin babban birnin kasar prime minister michael ya shaida wakilin wannan gidan rediyon jamie detmer cewa gargadin da mahukuntan suka yi ya biyo bayan bayanan sirri ne da ke cewa tana yiwuwa waɗanda so kai haris a paris su kai irin wannan kunar bakin wake a ɗaya daga cikin manya-manyan matattaran jama'a da ke cikin ƙasar na belgium shugaba barack obama ya yi allah wadare da harin da aka kai a wani hotel a kasar mali da ya yi dalilin mutuwar mutane 21 shugaban ya ce tilas a ƙara himma wajen ganin an kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aikan da yake magana a wajen wani taron kasashen yankin asiya wanda aka yi a malaysia shugaba obama ya ce harin na ranar juma'a da aka kai a bamako babban birnin kasar mali ya karasawa amurka jajircewa game da yakin take yi na ganin sai ta durkusa da 'yan ta'adda ya ce kamar harin da aka gani a paris da wasu ire-iren da ake kaiwa a wasu wuraren ya ce sai sun kokata sun durkusa da 'yan ta'adda Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.